This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkan madonar la'asariya da fatan kuna lafiya suna na sarfila Hashim Gumel tare da hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. A yau ranar Talata sha 13 ga watan Agustan shekarar hudu Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su hau ba makanan labarai. To sarfilu Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da kasashen Faransa, Jamus da Birtaniya ke mata kan cewa ta fita batun kaiwa Isra'ila hari. ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya hira da hamshakin mai kuɗi elon musk a kafar sadarwar zamani ta x wani binciken majalisar ɗinkin duniya ya yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa To kanan labaran duniya kenan a cikin shirin za a cewa shugaban Najeriya na jagorantar taron majalisar ƙasa don neman bakin zaren warware matsalar ta'addabin ƙasar. To in ma sun ba da shawara da majalisar gudanarwa ta kasa wadda ke karkashin jagorancin shi ba Bola Ahmed Tinubu za ta zauna ta tace ta ga wanda ke aiwatuwa da wanda baya aiwatuwa. Haka kuma biyo bayan kisan gilla da aka yi wa Ifen wani mutum da ya canza halittarsa zuwa mace a birnin Abuja masana na ci gaba da sharhi da jan hankali. da yake kisan gilla a najeriya ya zama ruwan dare kisan da aka yi wa ita abuja area mama na iya zama mai alaka guda uku ya zama mai harshen damo mai guda biyu sai a kasance da mu domin jin cin jin abin da hakan ke nufi muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda muhammad hafiz baballa zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma sauraro ke aiko mana ta imel to amma fa duka sai mun fara da shan kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da yamma ga labaran mai karantawa Hauwa Sharif. Ma'aikata harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kirayen da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran, inda Iran ɗin ta ce magiyar da ƙasashen Faransa, Jamus da Birtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. a jiya litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga iran da kawayenta da su fita batun kaiwa isra'ila hari mai magana da yawan ma'aikatar harkokin wajen iran nasir kanani ya ce ba tare da musanta laifuffuka da isra'ilin ta aikata ba sanarwar kasashen yammacin uku sun rufe ido suna neman iran din ta zuba ido ta mai da martani na keta haddin da aka yi mata a cikin kasa kanani ya yi kira ga paris berlin da london da su yi ta wato da su yi ta karewa wajen hana kai wato wajen hana yakin na kai ga oh. jama'a ku gafarce ni kanani ya yi kira ga paris berlin da london da suka yi ta watsi da waɗannan abubuwa da isra'ila ke aikata kuma suke kiran da ta dakatar da kai wannan hari suka kau da ido ga yakin da ake a gaza inda ake ta kashe falasɗinawa. a yammacin ranar litinin dinnan aka wallafa hirar da Ɗan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump da hamshakin mai kudi elon musk a kafar sadarwar zamani ta x bayan tsaiko mai tsawo da aka samu sakamakon matsalar na'ura da ta hana masu amfani da kafar da dama samun kallon tattaunawa da aka gudanar kai tsaye wata majiya ta x ta ce mutane sama da miliyan uku ne suka saurari hirar a kimanin mintuna 45 trump ya bayyana bacin ransa kan yadda aka sauya takarar shugaba joe biden da mataimakiyar shi kamala harris a tikitin na democrat trump ya ce ba yadda za mu yi da 'yan democrat ba ba yadda za mu yi mu zaɓe su ba domin kuwa bata cancanta ba tunda aka fara wannan kai komo bata yi hira da kowa ba elon musk dai yana goya donald trump baya inda ya jinjina ma jaruntar shi a lokacin da aka yi yunkurin hallaka shi a ranar sha uku ga watan yuli inda harsashi ya karci gefen kunnen shi a butler ta pennsylvania To nan ba da jimawa ba ta sake damar da karshen labaran duniyar amma kafin nan shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu na jagoranta taron majalisar kasa da tada da tsaffin shugabannin kasa da na da da na yanzu don gabatarwa da majalisar bayanan halin da ƙasa ke ciki ta kuma majalisar ta duba ta kuma bayar da wasu shawarwari da ake tsammanin za su taimaka wajen warware matsalolin da suka yi wa Najeriya katutu. Yanzu haka ina tare da wakilinmu na fadar shugaban Najeriya Umar Faruk Musa. Malam ya taron yake gudana. wannan taro da shugaban kasa najeriya bola ahmed tinubu ya kira taron majalisar kasa shi da irinsa na farko tun da ya zama shugaban kasa zai fara jagoranta a cikin najeriya inda zai ta kuma dama aikin wannan majalisa shine majalisa ce ta kole wadda tana gaba ga kowace majalisa amma dai a je a dawo maganar aikin ta shine na ba da shawara mm. don haka shugaban kasa zai yi musu bayani akan halin da kasar ke ciki sakamakon wannan boran da aka samu kuma an gayyato manya-manyan ministoci waɗanda ke da haƙƙi a waɗansu bayanan da suka kawo wannan tarzoma domin ah, bayyana shi a faifai majalisar nan ta ba da shawara kan abin da ta ga ya kamata a yi domin a shawo kan wannan matsalar. To Malam Umar duk da yake taron nan na shugabanni na tsaffin shugabanni da na yanzu an samu gagarumin halartar wannan taro kuwa ga dukkan masu ruwa da tsaki. Eh an samu halarta taron kwarai da gaske saboda shugaba muhammadu buhari da ya sauka mulki da gullo ebele jonathan duk suna gurin wannan taron sannan tsoffin shugabannin kasa na baya wato adasalami abubakar da janar yakubu gawan sun shigo wannan taron ta yanar gizo amma ba a je duriyar eh, ibrahim da babangida da kuma shugaban obasanjo ba dangane da halarta wannan taro amma an samu tsofaffin wato alkalin alkali na ƙasa sun zo da kuma tsofaffin wato shugabannin majalisar ƙasa wata dokoki sun zo da waɗanda ke ci a yanzu wato shugaban majalisar dattawa a fabio da shugaban majalisar wakilai abbas da sun halarci wannan taro kuma an gayyato waɗansu manya ko kusoshi a cikin ministoci wanda za su waɗansu bayanai wanda zai kai ga yin bayani da wannan majalisar da kuma tana da dukkan gwamnoni da ke najeriya sun samu halarta wannan taro domin su ma mambobi ne a wannan majalisa to malam umar kamar yadda kace dukkan mambobi ne menene tasirin shawarar da wannan majalisa za ta bayar kuma shin gwamnati tana amfani da shi kamar yadda aka sani a baya za ta yi amfani shawarwarin da suka bayar a wannan taro kenan to in ma sun ba da shawara dai majalisar gudanarwa ta ƙasa wadda ke karkashin jagorancin shi ba bola ahmed tinubu za ta zauna ta tace ta ga wanda ke aiwatuwa da wanda baya aiwatuwa amma dai a yanzu magana da ke tabbas wadda ke zahiri shine wannan zanga-zangar da ta barke a najeriya ta zama rikici da bore da fitintinu da kashe-kashe da kone-kone da hasarar dukiyar al'umma tana gaba a jerin abubuwan da za a tattauna a wannan majalisar domin kuwa mun ga an gayyato masu ruwa da tsaki cikin ministoci da kusoshin gwamnati domin su zo su yi bayanai kaga an kira ministan sha'anin noma da samar da abinci a ƙasa an kira wato mai bashi shugaban ƙasa shawara kan sha'anin tsaro hmm. an kira ministan kuɗi an kira minista mai kula da ma'adinai da dai sauran ministoci wanda ke nuna cewar eh wannan taron zai nazari akan abun da ya kawo wannan boren da abubuwan da gwamnati take yi na shawo kan wannan matsala ta bore da kuma ministan sha'anin kuɗi ko tattalin arziki shi ma an gaito shi domin shi ma zai ba da bahasi a kan tsarin tattalin arzikin shugaba bola ahmed tinubu wanda yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka kawo wannan fitintunin musamman maganar janye wato tallafi na man fetur da wutar lantarki da dai sauran matakan tsuke bakin aljihu da gwamnati ta fito da su wanda ake ganin sun kara kawo talauci da wahaloli a cikin kasa da ya zama ah, ya tunzura mutane har suka ɗauki matakai na cewa za su yi zanga-zanga. To Malam Umar ya zuwa yanzu dai muna magana kai ba a kammala wannan taro ba. Saboda haka masu sauraro za su ci gaba da biyan mu domin sanin me me ya faru a wannan taro ko kuma me aka aiwatar. Mun gode kwarai da gaske kuma za mu saurari ji daga gare ka. To Allah nuna mana. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga hawa ta damar da karashin labaran duniya. A ranar Talatan nan masu bincike na Majalisar Ɗinkin Duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin Myanmar ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane baji ba gani fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara. Bangare mai zaman kanshi na Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudanar da bincike kan Myanmar ya ce a watanni shida da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan uku aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon bazuwar tashin hankali hankali a kasar shugaban hukumar chief nicholas comjian ya ce sun tattara shaidu masu karfi da suka nuna irin rashin imani da cin zarafin bil'adama da ke faruwa a sassan myanmar ya ce an aikata yawancin laifuffukan ne ta amfani da yanar gizo wajen azabtarwa da cusa tsoro a zukatan al'umma. a yau talata jami'an taliban na afghanistan suka ce akalla farar hula uku ne mace ɗaya da yara biyu aka kashe a yankin kan iyaka ƙasar a yayin wata gama da pakistan mai magana da yawan ma'aikatar cikin gida na taliban da ke kabul abdul matin kani ya zargi dakarun pakistan da harin na ranar litinin a kusa da tsallake kan iyaka na turkan da jama'a ke yawan bi ya yi ikirari cikin wata sanarwa cewa bangaren pakistan sun kaikaci gidajen fararen hula a afghanistan inda dakarun taliban din suka mai da martani ta yin ramuwar gayya suka yi fata-fata da wasu wuraren shinge na kan iyaka na pakistan guda biyu to sai dai majiyoyi masu zaman kansu ba su iya tantance lamarin ba wani jami'in tsaron pakistan ya ruwaito cewa sojoji uku sun samu rauni a lamarin ya yi magana ne a asirce sakamakon ba shi da izinin tattaunawa da manema labarai Hawa Sharif kenan ta karanta wani labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Biyo bayan kisan gilla da aka yi Ifanyi mutumin da ya canza halittarsa zuwa mace a birnin Abuja wanda aka fi sani da Abuja Area Mama na ci gaba da jan hankali inda da 'yan sandan birnin ta kaddamar da bincike batun kuma ke kara jan hankali a ciki da wajen kasar daga abuja ga rahoton hassan maina kaina eh, abuja area mama kenan ke korafin yadda ke cewar ana cin zarafinta tare da hantararta bisa yadda ta zaɓi ta tafiyar da rayuwarta asalin abuja area mama namiji ne mai suna ifeanyi da ya canza halittarsa zuwa mace kuma ke tafiyar da rayuwarta a matsayin mace kuma take taka rawa sosai a kafafen sada zumunta musamman tiktok tare da cashewa a gidajen shakatawa na abuja kamar haka nan ma tana cashewa ne tare da korafin cewar ita kadai ta san irin halin da take ciki na irin abin nan da 'yan magana ke cewar rana zafi inuwa kuna saboda kyararta da ake yi akai-akai ba da jimawa ne kuma da yin wannan korafi aka tsinci gawarta a gefen babbar hanyar mabushi zuwa katamfe a nan birnin abuja an dai samu gawarta ne da raunuka sosai a jikinta kuma jini na zuba daga jikin nata sanye da kayan mata da kuma kitso a kanta ko da na tuntubi mai magana da yawon 'yan sandan birnin abuja josephine ade ta shaida min cewar tuni kwamishinan 'yan sandan birnin ya ba da umarnin kaddamar da bincike don gano musabbabin mutuwar tata a saboda haka ba ta son ta yi riga malam masallaci mu jira har sai an kammala bincike sannan ta mana karin bayani a gaba duk da haka na tambayi masanin tsaro dr yahuza ahmad getso ko menene tunaninsa akan abin da yake jin yasa aka yi wa area mama kisan gilla da yake kisan gilla a najeriya ya zama ruwan dare kisan da aka yi wa ita abuja area mama na iya zama mai alaka guda uku ya zama mai harshen damo mai guda biyu kasancewar ta yar gwagwarmaya za mu iya cewa a cikin rubuce-rubucenta da abubuwan da take gudanarwa tana kokari ne na eh, ganin cewar wato an bar dan adam ya rayu yadda yake so ba tare da an takure shi ba za mu iya kallon alaka da cewar tana gudanar da waɗansu abubuwa waɗanda addinan da muke bi gaba ɗaya na musulunci da kuma na addinin kiristanci ba zai iya karɓar abubuwan da take gudanarwa ba bisa ga tunanin addinin da kuma ita nata tunanin yadda take gudanar da shi to wannan na iya sa waɗansu masu tsatsauran ra'ayi ya sanya hakan ta faru sannan abu na uku tana iya yiwa ya zama yana da alaka ne kawai da irin laifuka da ake aika. dakatawa na tabbatar da cewar jami'an tsaron najeriya za su yi mai yiwuwa muna nan zuwa wani lokaci za ka ji an zakulo waɗanda suka kashe ta bincike ya nuna wannan shine karo na farko da aka samu irin wannan kisa irin waɗannan mutane tokoshin mai dokokin najeriya ke cewa akan ɗabi'u irin na abuja area mama barisa yakubu salibawa lauyan tsarin mulki ne da kirajin kare haƙƙin bil'adama to dokar mu ta Najeriya ta haramta irin wannan ɗabi'u to amma abin da za mu ƙara duba ƙarƙashin doka shine wannan wanda ya canza daga namiji ya koma mace Abuja area mama akwai haƙƙi na gwamnati da 'yan sanda a yi bincike a tabbatar da suwa suka aikata wannan laifi na kashe shi ko kuma kashe ta to don aka yi wannan shine aka yi daidai bisa ga doka mun sani wa'an wannan ɗabi'a an haramta wannan kuma mu ɗabi'a ɗabi'a ce wadda mun nisanta kazanta ce a wurin. To amma kuma tana da haƙƙi dole a bincika dole ya zama wajibi a san suwa suka kashe ta. Barista Yakubu Salibawa yanzu dai abin jira gani shine yadda binciken na 'yan sandan Abuja zai kasance dangane da kisan na Abuja area mama Hassan kai na Muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To a gaida Hassan mai na kaina. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31. Yanzu haka a nan Washington DC agoma na cewa karfe 11 da minti 16 na safe. Yanzu kuma sai shirin na gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma na ci gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. Wanda ni Muhammad Hafiz baban lake gabatarwa. Eh, Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makon da ya gabata, mun fara kawo muku tattaunawar da mu Madina Dauda ta yi da Farfesa Rabiu Adamu da cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar Ahmadu Bello da ke samar Zariya wanda ya fara yin ƙarin bayani kan sabon nau'in masara na telemes da aka fara sayarwa a watan Janairu na wannan shekara a Najeriya. Ga dai ci gaban tattaunawar. To yanzu ton nawa na wannan iri kuke da shi a nan ƙasa Najeriya? Muna ton talatin muke da shi kuma an riga an ce shi ma ga baki ɗaya babu yanzu mun masu nuna da mai a sai shekara mai zuwa Allah ya yarda wannan mun fara ne da sun kaɗan muna fata cewa kamfanonin iri da ke Najeriya za su karɓi ruwa daga wuraren mu su haɗa shi cikin damana da kuma rani saboda damana shekara mai zuwa irin zai fi tan talatin muna fata mu samu kamar tan ɗari da talatin wanda manoman Najeriya za su samu su shuka. Farfesa mutanenmu na karkara musamman za su so su san wai tela tela din nan wai menene tela din nan ne? Tela eh, wani kamar suna ne a yanki a ce nepa ko to <laughs> eh, national power electric power authority to tela ya fito ne from wani yare da kisa to tela wani kalma ce ta latin yaren latin tela yana nufin kariya masara mai kariya sai ka ce tela sai ka ce tela aka ce tela na ƙarshe tutela to sai aka ce to wannan masarar mun yi bincike mun inganta ta tana da kariya daga tsotsi da ke damun masara suna ya kamata a bata sai aka ce to tunda tutela yana nufin kariya a latin ya kamata a sa mata wannan suna tela sai aka yanke wannan a yanayin da ake ciki mun ga yadda sabon irin gmo ya fito wanda akwai zargi da rashin aminci a zukatan jama'a na tunanin ana so a cutar da su ka ce binciken nan ba wai a jami'ar Ahmadu Bello kaɗai ne kuka yi ba, har da wasu ƙasashen Afirka irin su Kenya. Wani abu za ka iya gaya wa mutane da za su tabbatar haɗin gwiwar da aka yi da ƙasashen waje ba wai wani gurɓacewa za a shigo masu da shi ba musamman ma yadda suke tsoron abin da ya shafi ƙasashen turawa. Wannan ba da ƙasashen turawa yake ba na Afirka ne Afirka aka yi shi. Na tabbatar wa mutanen Najeriya cewa su kwantar da hankalinsu gwamnatin Najeriya ni ma'aikacin gwamnatin najeriya ne ba za mu yi wani abun da zai cutar da mutanen najeriya ba duk wani sabon kimiyya ko da fasaha ya zo yana fuskantar irin wannan matsaloli lokacin da aka fara eh, takin zamani a najeriya na zai tana iyayen mu na firamare a 1960 an ba iyayen mu taki ce su sa a masarar su ko a sa amfanin su ce a su kasa su ba san taki amma kuma taki bai taɓa yiwa ba sai da masara an ba iyayen mu su watsar amma da ilimi ya yaɗu. da kuma amfanin sanin amfani ana a hankali a hankali mutane sun gane a ah, masaran nan ba za ta yi ba sai taki dan aka sa masara taki abinci ba zai daɗi ba amma yanzu ba in baka in kai noman masara baka sa masara baka sa taki mai kai ka noma kara kenan ko haka ma shi ma ruwan zamani da mutanen ba su amfani da iri sai sai iri iyayen mu su iri nasu ba iri wajen makocinka ka san iri da ba an ya matsa shi ne iri mai kyau ne amma fa in ka yi noman zamani dole ka je kamfanoni ka nemi irin masara don me kana so ka samu amfani ko ba za ka ce a eh, auren iri a kasuwa ba to haka ma noman iri yake noman iri kasuwanci ne dole kuma iri yana da muhimmanci babu iri babu noma to kuma shi sa muke so a bunƙasa iraruwan da za su jure ma wayannan cututtuka da kuma fari in aka haka nan najeriya ta iya samu ta cije kanta ba sai ta shigo da masara ba masara tana da muhimmanci a ƙasarmu kuma bincike ya nuna cewa hukumar bincike ta aikin gwamnati majalisar ɗinkin duniya fao e sun ce najeriya muna da mutane fiye da miliyan ɗari biyu amma masar da muke samarwa ƙasarmu bai wuce 10 miliyan 12 ba kuma na neman atleast least 10 miliyan aƙalla 10 miliyan 20 saboda kullum yau mu karuwa ki masar da ake nomawa bai kai yadda mu ci da kanmu ba wadatar da mu ba wadatar kanmu ne 10 miliyan 20 amma muna samar da 10 miliyan 12 da rabi bai kai wani 12 da rabi ba da wasu fasahohi da wani ci gaba wanda ya sa Najeriya ta bunƙasa noman masara musamman ira ruwa da taki da maganin kwari dole a yi su a samuwar don a cimma wannan buri najeriya ta samu kanta masara isasshiya wanda za ta ci mutanen ta kuma da kai da ba makotanta dole najeriya ta nemo ma ruwan masu inganci wannan cikin da muke yi muna so ne najeriya ta zama ta tsayar kafafun akan masara za ta yi da yawa manoman ta samu a sayar kuma a samu masara ta sauki masara ba ta sauki ba gaskiya akwai matsala kuma masara ita ta farko a kasar nan kashi saba'in da ake masara da ake yi ake samarwa masu noman kaji ne da dabbobi suke cinta kashin da mutane suke ci biyu su kashi goma ba to yanzu akwai na gida competition zan ci competition akwai tsakanin gasa tsakanin su masu yin amacin abincin kaji da sauransu da kuma ah, masu cinta a gida kenan kana ganin wannan zai taimaka musamman ma yanzu da ake fuskantar rashin abinci ma a najeriya da yunwa ma ke kalubalantar fiye da mutane miliyan 25 haka ne wannan shi zai taimaka wa najeriya dole najeriya ta rungumi fasahohin ci gaba na zamani wannan ba muka fara ba maganan masara da aka inganta irin da an fi shekara 25 tun 1996 ake noma ta ba sabon abu ba ne amma mu a wurinmu sabo ne to duk abin da zo sabo wanda mutane ba su gama fahimtar shi ba da tunani za a kawo zarge-zarge in za ku tunawa lokacin da aka kawo allura cin zanzana na polio ko kuma aikatan jarida ne kusa da aka yaƙi kafin mutane su karba mutane suka ce kaza kaza kaza amma yanzu yayan suke kai yayan su su biya ma kuɗi ayi saboda bai san yayan su samu cutar yan da wasu abubuwa haka ma wannan to yanzu nan gaba za ku yi bincike mu samu taylor rice tela beans mm. me ɗin eh, eh, <laughs> tela guinea corn eh, tela wheat shinkafa tela mm. wake tela auduga tela alkama tela <laughs> duk wani abu da mutum zai iya ci ya zama na tela eh to wannan <laughs> zai dauki lokaci ko wannan tela da aka yi a muke bincike an ba shekara goma sha biyu ana yi mun zo musamman suke shekara biyar ne kafin samu daga lokacin da aka yi aka binciko cewa akwai jins zai iya kare masara daga ɗakin bincike zuwa a kai filin gona ka shekara sha biyu ba abu bane mai sauki zai ɗauki lokaci da kuɗi da lokaci ba abu wanda za a garaje a kan shi ba wai kamar ta takarda bane a ce a fata komai a'a sai an akwai kuma kungiyoyi na gwamnati suke bincikawa abin da kuka ce da kuka yi yana da lafiya ba matsala kafin a yadda ku fito daga ɗakin bincike ku je filin gona ku shuka. Wani zai mamakin da ƙwararru kamar ku a Najeriya da kuma jami'o'i kamar naku na Ahmadu Bello da ke Zaria amma ka ce sabon abu ne me ya ɗauki lokaci har ƙasashen waje an shekara ashirin ko ashirin da biyar da yin amfani da wa'annan iri ruwan amma ku sai yanzu kuke yi. To wannan manufofi ne na gwamnati mu ba gwamnati ba ne akwai abin da kira regulatory framework policy musamman ina marmarin gwamnati ko wani ƙasa. Mm. In gwamnati ba ta yi a binciken kimiyya ba mu da muke ba ta ce a'a wannan binciken da ake yi na genetic modification ba mu san shi amma gwamnatin Najeriya tun lokacin gwamnatin goodluck jonathan a 2015 ko 2015 ta kafa doka cewa najeriya ya kamata ta karfafa ta yi bincike akan duk wasu idaruwan da aka inganta su genetically dabbobi da iri haka shekara yau nawa kenan ba shekara goma ba kenan ko sha biyar zuwa yau hmm. shekara tara kenan to wannan dokar da aka kawo cewa a yi binciken genetic modification na duk amfani tsayarwa shi ba mu karfin gwiwa na jami'ar ahmadu bello maka fara haka wannan ba doka an babu doka a najeriya ba za ka iya bincike akan abin da wanda bai shi ba su za ka samu wannan tsaikon masu sauraro a nan zamu da saya a cikin wannan shirin namu da allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin farfesa rabiu adamu da cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar ahmadu bello da ke samaru zaria wakilan ma abuja madina dauda sai kuma Fiona Wamayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ya sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma lokaci da za mu kama ko su kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ke aiko mana ta imel. Sakon Shehu Adamu rijauni na farko a yau ya ce, Allah ya kyauta amma kam gaskiya irin wannan gashin aya a hannu da shugabannin Najeriya ke yi wa talakawan kasar tamu abin akwai sosa zuciya a ce kullum dai abin babu sauki duk wata hanya da talaka zai samu sauki an je an toshe to amma babu komai tunda dai duk daren dadewa akwai ranar da karyar mai ƙarya za ta kare sakon isa lawan girgir magajin garin girgir a jihar yobe a najeriya ne na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. Shirin da mataimakin shugaban kasa kashin shitima ke yi na haɗa gangamin masu kishin Arewa wanda zai hada da 'yan siyasa da attajirai da 'yan bokon arewa domin lalubo yadda za a ciyar da arewa gaba gaskiya wannan mataki abin a yaba ne daga ƙarshe nake addu'ar allah ya sa haƙƙa ta cimma ruwa to sai mu ce amin sun amin To kafin mu kai ga shirinmu na gaba ga wannan saƙon. cewa sashen hausa na muryar amurka na gabatar da shirye-shirye masu ƙayatarwa na haɗin gwiwa da tashoshin rediyo da muke ƙawance da su a ƙasashen afirka Ku kasance tare da muryar Amurka kowace ranar Juma'a a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya ne jar da Kamaru karfe 3 agogon Ghana don jin shirin ɗan gari da kuma shirin daga ƙawayenmu na tashoshin Afirka. Muryar Amurka duniya a takun hannu. To amin ya rabi, da haka muka zo ga mu na ƙarshe labarai amma fa a takaici. To Sarfilo a takaice ma'aikatar harkokin wajen Iran ta yi fatali da kiraye-kiran da ake mata na dakatar da mai da martani kan kisan da aka yi wa jagoran Hamas a Tehran, inda Iran din ta ce magiyar da kasashen Faransa, Jamus da Birtaniya ke yi ba su da wata hikimar siyasa a ciki. Hasali ma hakan ya ci karo da manufofin shari'a na duniya. A jiya Litinin ne kasashen yammaci uku suka fitar da wata sanarwa da a ciki suka yi kira ga Iran din da kawayenta da su fita batun kaiwa Isra'ila hari. a yammacin ranar litinin din nan aka wallafa hirar da dan takarar shugabancin amurka na jam'iyyar republican donald trump ya yi da hamshakin mai kudi elon musk a kafar sadarwar zamani ta x bayan tsaiko mai tsawo da aka samu sakamakon matsalar na'ura da ta hana masu amfani da kafar da dama samun kallon tattaunawar da aka gudanar kai tsaye wata majiyar ta x ta ce mutane sama da miliyan 1.300 ne suka saurari hirar ta kimanin mintuna 45 a ran talatan nan masu bincike na majalisar ɗinkin duniya suka yi gargaɗin cewa laifuffukan take hakkin bil'adama da sojojin miyamma ke aikatawa sun wuce makaɗi da rawa inda suka buga misali da yadda ake azabtar da mutane ba ji ba gani fyaɗe da ƙungiyoyin 'yan daba ke yi da cin zarafin ƙananan yara bangare mai zaman kansa na majalisar ɗinkin duniya da ke gudanar da bincike a kan miyamma ya ce a watanni shida da suka wuce an kiyasta sama da mutane miliyan uku aka tilasta ficewa daga gidajensu sakamakon bazo tashin hankali hankali a kasar a yau talata jami'an taliban na afghanistan suka ce akalla farar hula uku ne mace ɗaya da yara biyu aka kashe a yan wato a kan yankin iyaka kasar a yayin wata gama da pakistan mai magana da yawon ma'aikatar cikin gida na taliban da ke kabul abdul matin kani ya zargi dakarun pakistan da harin na ranar litinin da kusa wato da aka gaba aka aiwatar a tsallaken kan iyaka na turkan da jama'a ke yawan bi ya yi kirari cikin wata sanarwa cewa bangaren pakistan sun kaikaici gidajen fararen hula a afghanistan inda dakarun taliban din suka mai da martani ta yin ramuwar gayya to madalla masu raro da haka ne muka kashin shirin mu yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da wani sabon shirin idan allah ya yarda inda za mu buɗe muku layin waya don ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku yanzu a madadin hawa sharbi ta taimaka shirin ya zo gare ku sai na wa mayinan dudu wadda ta haɗa shirin tare da bada umarni har ma da injiniyan mu na yau Daga nan birnin Washington DC, nisar fila hashin gumal ke cewa kada ku kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafi. Assalamu alaikum.